من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 a cikin wannan jiha ta Bauchi kuma a cikin wannan masallaci na Juma'a wanda yake mai albarka. Bilakika kusan wannan shine karo na na biyu na zama a cikin wannan masallaci gabatar da muhadara a karo na farko mun zo kusan kamar shekara ɗaya ko kuma wani mai kama da haka auren Alhaji Abdulkadir sora da kuma ɗan uwansa. A wannan karo karo na biyu Allah ya bani ikon amsa gayyaha don gabatar da wannan muhadara mai albarka muna roƙon Allah ya sanya abun da zai za mu faɗa zama hujja gare mu ba hujja a kayan mu ba muna kuma roƙon Allah ya taimaki musulunci da musulmai ala ayyi halin ganin muhadara din tana da alaka da aure na yi ƙoƙarin ganin na gabatar da muhadara kan abun da ke da alaka da aure din sai dai muhadaran na da saɓani da wanda na gabatar wancan karon saboda a wancan karan. ya ƙare ne kan aure a musulunci fa'idodinsa shigan ango ɗakin amarya da abubuwa masu kama da wannan a wannan karo kuma mawdu'in magana da ikon Allah shine haƙoƙin iyalai idan na ce haƙoƙin iyalai a nan yana ɗaukan haƙƙin miji akan mata haka kuma haƙƙin mata akan miji da ya kasance kuma shi ango ɗin auren ƙari ya yi ya daura anini na biyu kenan ya kai matsayin lieutenant mai mata ɗaya kuma ya zama second lieutenant mai uku ya kai matsayin captain wanda kuma ya hudu ya kai matsayin major so tun da Allah ya sa aure na biyu ya yi iya da kyau kuma mu ƙara magana a kayan haƙƙin miji akan mata haƙƙin mata akan miji sannan haƙƙin mace akan ƴar uwarta mace da kuma haƙƙin ƴar uwarta a kayanta sannan muyi yi magana akan haƙƙin ɗa akan ubansa da kuma haƙƙin uba akan ɗa idan muka ɗauki haƙƙin kowa muka yi magana a kayi da ikon Allah zai ba mu ikon yin adalci na magana tare kuma da kowa ya fahimci mai ɗan uwansa ke bukata ya masa addinance sannan kuma shi me yake bukata ya gabata zuwa ga ɗan uwansa don ƙoƙarin sauƙi haƙƙi in an ce haƙƙi a musulunci al'amari ne wanda yake da matukar muhimmanci a rayuwa a kullum mu rika tunanin menene haƙƙin wani a kayan mu mu bashi sannan menene haƙƙin mu akan wani shi hadisi na Imam Bukhari rahmatullahi alai annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa gobe kiyama za a rika karban haƙƙoƙi daga wajen mutane ana miƙawa zuwa ga ƴan uwansu da suka zalunta in ba su ba su haƙƙinsu ba wannan hisabin zai kai matakin da ana iya ɗaukan fansa daga wajen tinkiya mai kaho ko kuma taure mai kaho da ainihin bugi dan uwansa mara kaho wato hatta tsakanin dabbobi wannan ya bugi wannan wannan ya bugi wannan gobe kiyama Allah yana kwato musu haƙoƙinsu gabanin kuma a shafe su baki ɗaya idan ku a dabba ba afuwa akan haƙi gobe kiyama wannan yake bayyana mana wajibcin damuwa da sanin haƙoƙin iyalanmu a mu sannan mu ma mu san haƙoƙinsu a kayanmu haka kuma ɗa wajibi ya san menene haƙƙin mahaifinsa a kansa sannan kuma mahaifin ya san menene haƙƙin ɗa a kayansa idan muka yi ƙoƙarin ba wa kowa haƙƙi da ikon Allah za mu samu rayuwa ba muna roƙon Allah ya mana jagoranci yau kusan mun haɗu a cikin wata ta jimada al'ula shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da shida hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi garin Makka zuwa Madina ala'ayi halin nan ƙoƙarin sauwaka gabatar da muhadara na raba mawdu'in a gaggauce zuwa gida bakwai na farko insha Allah za mu yi magana akan haqqu zawjati ala zawj na biyu za mu yi magana akan haqqu zawj ala zawja na uku da ikon Allah sai mu magana akan al mu'ashira bainal azwaj na hudu mu yi magana akan al wilada fil islam na biyar mu yi magana akan halin al yawm na shida da ikon Allah mu yi magana akan at tarbiya fil islam na bakwai al khatima Allah ya mana jagoranci mawdu'in bayan magana akan haƙoƙi za mu sake kuma yadda zango mu yi magana akan ni'imar haihuwa tare kuma da bayyana wani amana Allah ya ba mu cikin 'ya'yan da muke haihuwa maza da mata mai Allah zai tambaye ka gobe kiyama kan dan da ya baka in ya Allah ya baka gobe kiyama me zai tambaye ka a kayinta wanda ya cin abun da muka mantar da kayin mu mun manta akan cewa abun da muke haihuwa gobe kiyama nus al anzanika cewa gobe kiyama Allah zai tambaye mu magana na farko shine haqqu zawja ala zawj haƙƙin mace akan miji wannan haƙƙin idan mutum yana da mace ɗaya ana buƙatan ya ba ta haƙƙin idan yana da mata biyu ana buƙatan ya ba su haƙƙin in yana da mata uku ana buƙatan ya ba su haƙƙin in yana da mata hudu a nan ma ana buƙata ya ba su haƙƙi kowace mace ɗaya mutum ya aura akwai wannan haƙƙi a kayan sala budda sai ya gabatar zuwa gare ta haƙƙoƙin iyalinka a kayanka suna da yawan gaske sai dai a takaicen takaita muhimman ga su kamar haka muna iya daukan hadisi na Imam al-Bukhari rahmatullahi alaihi riwaya ta Malik bin al-Huwairith radiyallahu an wannan sahabi ya bar gida da zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ke faruwa da zauna jin annabin Allah tsawon wata guda sai annabin Allah ya gaina da bukatuwa na iyalansa ya bar gida ya zo ya dade a wurinsa sai bukace shi ya koma wajen iyalansa don ya yi ƙoƙarin sauke haƙƙin da Allah ya ɗora masa nasu a kayansa sai ce masa irji'u ila ahalikum fa aqimu fihim fa allimuhum wa muruhum annabin Allah sai ce wa Malik bin al-Huwairi radiyallahu anhu da sauran sahabban da ke tare da shi sai ce ku koma gida wurin iyalanku nan kun zo abin da ya kawo kun kammala to ku koma zuwa ga iyalanku ku yi kokarin sauke haƙƙoƙin da Allah ya ɗora a kayinku nasu na farko sai ce fa aqimu fihim ku zauna tare da su ku rika tsaye da sallar nafila tare da su ku rika zama a gida a kira sallah ku yi alaula ku ce musu tashi ku yi alwala ku yi sallah ku je masallaci ku yi sallah ku dawo na farko haƙƙi da addinin Allah ya karantar da mu a nan mutum ya rika samun lokaci yana zama da iyalinsa wannan wajibi ne a kayinsa idan baka zama da iyalinka sai a mai da gidanka dandalin sabon Allah baka sani ba a yi wannan sabon Allah a kirkiro wannan sabon Allah a kirkiro wannan sabon Allah kuma kai a gidanka kai ne malami wajibi ne ka rika samun lokaci kana zama da iyalanka ƴaƴanka kana ga me ake aikatawa dukkan kuskure ɗaya idan aka ka saba Allah ka yi gyara ka ce wannan bai halatta ba a ƙara wani kuskure ka yi gyara ka ce wannan bai halatta ba wajibi ne a rika samun lokaci komin kankantarsa ana zama da iyalai ana kuma kula da yayi suke rayuwa a gidan shin idan suna zaune bin Allah suke ko sabon Allah suke yi wanda yau wannan haƙi an yi karancin gabatar da shi wani baya koma gidansa a rayuwar duniya sai dai in zai bacci yaran haka zai basu ko da da iya da lokaci sai koma kofar gida a zauna a temple a yi ta musu wanda bai da amfani a gidansa babu tarbiyya ana ta sabon Allah yaransa ba su taba samun kusanci da shi har sun waye gari sun gane wannan babansu ne in suna damuwa gare shi za su dawo iyalan ba su samun lokaci su zauna da shi komin kankantar lokaci kullum idan ya dawo gida an yi bacci gabanin gari ya waye kuma ko kuma yara su farka ya fita a gida ko da ya dawo gida sai ya zauna a kofar gida bai da lokacin zama tsakanin iyalansa ya ga me suke gabatarwa na alkhairi da sharri bil haƙiƙa wannan kuskure ne mai girman gaske wajibi ne mu rika samun lokaci muna kula da matanmu mai suke a gida in sun saba Allah mu gyara musu mu rika samun lokaci muna duba mai mu suke a gida in sun yi kuskure mu gyara musu idan sun yi wani abu daidai mu yabe su musu fatan alkhairi su gane cewa abin da suka yi na daidai mun ji daɗi da ikon Allah wannan shine haƙƙin farko sai ƙara mar haƙƙi na biyu sai ce fa'allimuhum ku je ku ilmantar da iyalanku ba wa mace ilimi wajibi ne a cikin addinin musulunci dole ne namiji ya samu lokaci ya rika karantar da iyalinsa addinin Allah Qur'anin Allah ya nuna mana a cikin ayoyi da dama allati la tu'addu wa la tusa wajibcin mutum ya tashi ya nemi ilimi ya bauta wa Allah kuma a wani janibi kana iya gama mace na da bukatar ilimi fiye da namiji wannan ayoyi a takaicen takaita inda Allah yake bayyana matsayin ilimi wajibcin neman ilimi mu duba qur'ani suratu ali imran allah yace shahida allah annahu la ilaha illa huwa وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم جزاكم الله خيرا سورة النمل ولقد آتينا داود وسليمان علما ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين الله سورة القتال إن الله يكي مغنى أكن فأعلم أنه لا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات جزاكم الله خيرا إذا muka duba waɗannan ayoyi a babin misali dukkaninsu imma kai tsaye ko kuma a fakaice ubangiji yana bayyana musulmai wajibi ne a tashi a nemi ilimi bil haƙiƙa babu dama mutum ya yi aure ya ajiye iyalai ba sa karatu kuma ya tsammanin cewa wannan rayuwa za a je a shiga aljanna cikin ta ba zai taɓa yiwuwa ba dole ne ilmantar da mace a musulunci namiji wajibi ya yi karatu ya bauta wa Allah wajibi mace ta yi karatu ta bauta wa Allah a rayuwa Allah bai amince a bauta masa cikin halin jahilci ba idan muka ɗauka ko malam mai akadari Allah ya masa rahama ya karantar da mu ya ce wala yashillu lahu ay yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi baya halatta ga wani mutum ya aikata aiki wannan mutumin namiji ne ko mace wajibi ne sai ya san hukuncin Allah a cikin aikin idan mutum ya yi aure bar iyali babu karatu ba sa neman ilimi to wannan haƙƙin gobe kiyama Allah zai tambaye shi me dalili saboda jahili baya shiga aljannar Allah masu shiga aljannar Allah jama'ar da Allah ya dare su yake ba su aljanna su ne jama'ar da ke neman ilimi suke kuma ƙoƙarin aiki da abinda suke nema na ilimi hadisi na imam at-tirmidhi rahmatullahi alaihi hadisi na imam abu radar rahmatullahi alaihi ya bayyana mana namiji ko mace wanda bai neman ilimi ko ba ta neman ilimi na addini a wurin Allah tsinannu ne Allah ya tsine musu albarka hadisi yace ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma illa zikrallah wa ma wala wa aliman wa muta'allima duniyan nan Allah ya tsine mata albarka abun da ke cikin duniya Allah ya tsine masa albarka sai ce illa zikrallah banda ambaton Allah wa ma da abun da ya jibinci ambaton Allah da wa aliman mai ilmantar da mutane addini shi ma Allah bai tsine masa albarka ba wa muta'alliman da wanda yake neman ilimi shi Allah bai tsine masa albarka ba kula ga wannan a musulunci hakki na biyu shine a ilmantar da mace da ta bauta wa Allah mata suna da abubuwa da dama wanda kana iya cewa a wasu halaye suna da buƙatar ilimi fiye da yadda namiji ke da buƙatar ilimi dalili da zaka ɗauka wannan shine Allah ya jarrabe su da yin jinin nifasi jinin haihuwa ya jarrabe su da jinin haiba ya jarrabe su da kuma jinin istihaba wannan jini guda uku suna da alaƙa da sallolinsu suna da alaka da azumin suna da alaka da aikin hajjin su dukkan manyan ibadu da suke yi wasu ma daga cikin su musulunci ne suna da alaka da wannan misali mai sauki idan mace na al'ada baya halatta ta yi sallah baya halatta ta yi azumi bayan haila gare ba za ta rama sallah ba za ta rama azumi to idan mace ba ta da ilimi da jinin haiba da jinin istihaba suna manna waje ɗaya ne haiba na karewa ba a sallah cikin sa ba azumi a ciki na istihaba kuma ana yin sallah ana azumi a ciki idan mace ba ta karatu ba za ta yi bambance wanne ne na haila da ake daina sallah ba wanne ne na istihaba wanda ba a daina sallah a cikin sai ta kai matakin da ta ki yin sallah a kwanakin jinin da wajibi ta yi sallah ba da sani ba ko kuma ta yi sallah a cikin jinin al'ada jinin da ba a sallah cikinsa tsammanin ta ya ɗauke tana ɗauka jinin istihaba ne sai ya zama ibadar gaba ita lalace sallah kololuwa ita ce ibadar da Allah zai fara tuhumar mutum da ita gobe kiyama awwalu ma yuhasabu abdu yawmal kiyama as-sala farkon abun da Allah zai fara tambayar mutum a filin kiyama ita ce sallah to idan mace ba ta karatu ta yaya za a yi ta iya gane nan jinin al'ada ne ko nan jinin istihaba ne shi don haka a musulunci haƙƙin matarka na biyu a kayanka kayanka ilmantar da ita addinin musulunci karantar da ita matsayin jini a musulunci karantar da yadda ake sallah yadda ake azumi dukkan ibadu na mata wajibi a karantar da mata yaya ake yin su a rayuwa ba nan kadai ba idan ka duba hatta manzon Allah sallallahu alaihi yakan ware lokaci a zamanin sa ga hadisi a Bukhari yana zuwa yana karantar da mata addinin musulunci har yakan tafi da sahabi irin Bilal radiyallahu an sahabbai irin su Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu me dalili saboda Allah bai yadda abota masa cikin jahilci ba dole sai an samu ilimi yi bautan Allah ayar farko da makaranta Allah ya ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim aya ta biyu da malaika mana nan ma an ƙara bayyana mana darajar ilimi wa laqad ataina dauda wa sulaimana ilma wa qala alhamdulillahi alladhi na ala kathirin min ibadihi almu'minin aya ta uku Allah ya ce fa'lam annahu la ilaha illa allah واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم hatta annabin Allah umarnin farko da Allah ya gare shi shine ka sani ba abun bauta da gaskiya sai Allah bai ce ka fara ba sai ce ka sani kalmar fa'alan bayyana man ake wajibi ya tashi nemi ilimi a ƙarshe Allah ya ce yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah yana ɗaukaka wanda suka yi imani a cikin ku jama'ar da suke da ilimi sun fi kowa daraja a wurin Allah kula ga wannan haƙƙin iyalinka na biyu a kayanka haƙƙin iyalina na biyu a kayina shine ilmantar da ita addinin musulunci na uku da ikon Allah daga cikin waɗannan haƙoƙi sai ce wa muruhum ku umurce su da bin Allah haƙƙi ne miji ya rika umurtan matarsa da bin Allah dukkan abin da za ta yi dole ya tsaya ya sa ido ya ga shin tana bin Allah ko tana saba Allah wannan haƙƙi ne amma ta yadda Allah ya halicci zukatansu wata irin zuciya ce wacce matukar ba tsayawa ake ana sa ido yayi suke bautan Allah ba to suna yin bautan Allah ne mai muni mata yadda Allah ya halicce su wasu irin halittu ne karkatattu sai iyaye mata su yi hakuri don hadisi a muslim cewa nabin Allah yayi إنه خلقنا min dila'in wastausu bin خيرا فإنهن fa من khuliqna min dila'in ina muku wasiya da ku rika wa mata saboda su an halicce su ne da kashin hakarkari inji annabin Allah ko mafi karkataccen abu a jikin haka a jiki shine kashin hakarkari in kai kokarin mikar da shi annabin Allah yace sai kare karyewansa shine sai ka sake ta don haka yace in za ku ji daɗi da su ku ji daɗi da matan suna karkace a haka mata yadda yanayin su yake ko da suna karatu sun je makaranta an gada da su kaza wajibi ne in baka tsaya ka ce mata yin ba zai wahala ta yi shi yasa bayan ya ce ku ilmantar da matanku sai ce kuma ku umurce su da bin Allah ilmantarwa daban umurta da bin Allah daban in an karanta ne da sallan azhar wajibi ne idan azhar ta zo sai a ce mata to tashi ki sallah shine wa muruhu idan ramadan ya zo sai a ce mata gobe ayi shiri za a tashi da azumi in ta karanta sanya hijabi wajibi ne in za ta je anguwa sai ka ce mata sanya hijabin ki je anguwa su mata bayan an ilmantar da su wajibi dukkan abu da aka zo za su yi a rayuwa a nuna musu cewa dole fa ku yi saboda haka Allah ya ce haka haƙƙin iyalinka na uku a kayanka shine wajibi ka rika umurtanta dare da rana da abi Allah in wani abu ta yi mai muni wajibi ka tsaye da ita daga yin wannan abu mai muni din shi yasa qur'anin Allah yake والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله جزاكم الله خيرا الله يتي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض مؤمني مزا دا مؤمني ماتا فكان مجي دا ماتا ساشي ناك ونساشي يأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر suna umurtan juna da cewa a bi Allah kuma suna hana juna sabon Allah wajibi ne ka umarci matar ka cewa bi Allah in ta wani abu ya kuskure wajibi ka ce mata dakata daka da ke kuma kai ma ka kaskantar da kanka zuwa gare ta a matsayinta na yar uwarka in kai kuskure ka saba ana ta ce kaza kuskure ne yi kokari ka gyara wannan ba nan kadai ba idan ta koyi wani abu na addini ta koyar da kai akan yi kokarin aikatawa kada ka kyamace shi aikata misali za ta ce maka gobe litinin akwai azumin nafila ina so na yi kai ma wani ya dace ka yi kada ka nuna cewa tare na ka ne a'a in ta kwaisa da kai akan bin Allah yi kokarin bin Allah da ko da ka da uzurin da zai hana ka yin azumi ko wata tafiya ko rashin lafiya sai ka ce to na gode da abin da kike mun bayani sai dai ina da uzurin kaza ka masa godiya akan ta yi kokarin kwadaitar da kai ka yi yunkurin bin Allah da ya halicce ka naka su mata ainihin haƙƙi na uku da ke kayanka shine a rika umurtansu dare da rana da bin Allah da kuma hana su saɓon Allah a gaggauce sai haƙƙi na na biyar zuwa na ƙarshe muna iya ɗaukan hadithi na imamu abu dawud da rahmatullahi alaihi Hadithi na alhakan bin muawiya da babansa rahmatullahi alaihi wa radiyallahu yana tambayan annabin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace ma haqqu zawji ahadina alaihi menene haƙƙin matar ɗayanmu a kayansa idan ɗaya daga cikinmu yana da iyali menene haƙƙin iyalinsa a kansa sai annabin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya karantar da shi wasu haƙoƙi kamar haka wanda su ne za mu ƙara na hudu akan wancan a na farko a hadisin kuma na hudu a jerin mu sai ce an tuta'imha a kanta haƙƙi na hudu shine ka ilmantar da iyalin ai ka ciyar da iyalinka abinci idan ka ci ciyar da iyalai a musulunci wajibi ne gwargwadon karfin da Allah ya baka da safe a ba su abin karya da ya sawwaka da rana a ba su abincin da ya sawwaka da dare a ba su abincin da ya sawwaka ciyar da iyali wajibi ne a kayanka a wajen malaman mu na fiqh Allah ya musu rahama suna fahimtar a wani lokaci ciyar da iyali nauyinsu akan ka yafi ciyar da iyaye ita mace ko da miliyoniya ce ciyar da ita wajibi ne a kayanka matuka kuna zaman kawai ne idan iyayen talakawa ne idan kuma suna da wadatar rike kayan su to ce da su ba wajibi bane kayanka amma ita iyali da yace ka ciyar da ita Allah ya karanta da mu faliyan fiqh mimma ata wa yukallifu Allah ya ta a cikin ku ya ciyar da iyali gwadon wadata da Allah ya bashi wani idan ya sayi naman miya na naira talatin ya yi kokari wani ya sayi naira hamsin bai yi kokari ba me dalili saboda kowa da irin arzikin da Allah ya bashi to a wajen ciyarwa kowa ya gwargwadon karfinsa wani abun da yake da halin da za a shi a gidansa a ci dumame wani abun da Allah ya bashi hali a gidan na karyawa tsananin an samu a jiya sai kosan naira biyar ko naira goma a samu kurin naira biyar ko naira goma a sha wani abun da Allah ya bashi hali ana iya shan shayi da biredi wani abun da Allah ya bashi hali ana iya shan shayi da biredi har ma da koyi wani har ma hada da cinyar kaza me dalili saboda karfin ba ɗaya bane kowa da yadda Allah ya halicce shi da kuma irin abin da Allah mar baiwa da shi to kowane mutum ya zo ciyarwa ya duba irin karfin da Allah ya bashi ya ciyar gwargwadon abin da Allah ya bashi in talaka ne ya yi cikin abin da yake da shi in mutum na da wadata ya yi kokarin kyautata wa iyalansa a wajen ciyar da su don haka haƙƙi na iyalai shine ba su abinci sai kuma na biyar sai ce wata suha idan ta saita wajibi ne ka tufatar da iyalinka idan kai ma ka tufata bimaana ma'ana shine idan ka samu kaya kaɗinka kaya set da ya shiga cikin akwatinka to yi kokari ka ga iyalinka ita ma set da shiga cikin akwatinta wajibi ne a rika kwatanta adalci a wajen iyalai a wannan bangare din dole a rayuwarka kai iya kokari ka ga a zaman da kake da iyalanka in kana dinki kana dinka musu idan kai dinkin kayan da ya kai kamar naira dubu biyar ka yi kokari ko da ba za ka musu na dubu biyar kowace ba to kai abin da ya zo kusa da haka ana buƙatar daidaita tsakanin abin da kake wa kanka da wanda kake kokarin yi musu saboda matarka ba kanwarka ba ce kawarka ne shi sa ƙur'anin Allah ya kira matarka sahiba gare ka wa sahibatihi wa banihi sai hakkinta da ikon Allah na shida shine wala tadribil waje. baya halatta a daki fiskan mace fiskar nan haƙƙi ne a kayan ga karka kuskura kamare ta akwai halin da shari'a ta bada dama mace na iya laifi ya kai matakin da an doke ta sai dai wannan shine mataki na ƙarshe matakan gyara wa iyalai kuskure matakai guda uku ne na farko za a fara da wa'azi na biyu sai a gangaro a zo a yi kauracewa na uku ana iya kaiwa zuwa ga duka in bata gyara ba kamar da Allah yake wallati ta khafuna wallati ta khafuna nushuzahunna fa'inna wahjunna fil madanna fil buhunna baghu alayna Allah yankabira dace wallati ta khafuna hun fa'iduhun wanna fil hunna wanda kuke makirjin su ko sharri masu kunnan kashi inji bahaushe sai qur'anin atakan gyara musu kurakure na farko su wa'azi in ta yi laifi sai ka mata wa'azi kuma yi wa mata wa'azi jama'a da iya da dabara ake ba a ɗauka da zafi idan ta yi laifin sai ka ci haba wance ki da nake ganin ki da daraja da mutunci da kaza kaza ke kika irin wannan abu bil haƙiƙa kin bani kunya ni da ina ga ko bana gari zaki rike gidan nan kika yi wannan abun kunya bil haƙiƙa akwai kunya irin wannan aiki da kika yi a wurin Allah fa masu wannan aikin Allah yana kiransu munafukai a Qur'ani kuma bana so a ce ke munafuka ce haka ake amma inda zafi ka dauka ta dai ka zo ka fara bangaro masu zafi wannan aikin da kai kafirci ne munafurci ne kuma munafukai ɗan wuta ne ke ma ɗan wuta ne ka dauko aya da dumi dumin da ka dauko innal munafiqina fi darkil asfali minan nari wa yasdilahu nasira kana gama sai da ce maka tana akwai munafukai tsofi watan ma ka san wa take nufi kana ƙara matsa gaba sai ta bayyana ma wa take nufi sai dai kai ta malam mai akhadar mai mai kawaidi wai wasurfi ma yusarrifihi amma in ka je sai an bude sai ka dora mata ayan sai ta dauka ta dora kan mahaifiyarka duk girman magana sai jefa mahaifiyar da ta aike ka me mafita shine in za a yi nasiha sai a yi da dabara na biyu anyi anyi anyi anyi su gyara ba su gyara ba sai a kaurace musu auren kwanciya kwata kwata a nisance su wannan an yi an su gyara ba su gyara ba to anan sai a yi duka kullum a yi kokarin kiyayewa wannan duka mataki na karshe ne kuma ka roƙi Allah kada Allah yana maka ranar da zaka daki iyalinka inda hali ka nemi Allah ya kare ka duk wanda ke son addini ka ga duka to ya faru a baya da ya iya ne amma ka roƙi Allah kada ma Allah ya kawo wannan duka da amma in da kama sai an dake su su gyara shari'a ta ba da iko ai duka kuma ko da a wajen dukan wasu malamai sukan ce ana iya dan yi ko dukan kakanu ne duk da dai ba nasi ne bayyana irin wannan dukawa inda irin wannan ne goma ma sai ta yi aiki ya halatta ko dan bishiyar nim ko nawa mai kama da haka in an dake ta shari'a ba a yi laifi ba sai dai an roki Allah kada Allah ya sa a je matakin yin duka da shi muke faɗa kullum don haka haƙƙinta na shida shine in za a yi dukan kada a daki fiskanta fiskan iyalanka da matukar muhimmanci gare ka saboda fiskan na cikin abin da watakila ya ja hankalinka zuwa ga aurenta idan da ku fiskar ba daraja da ai baka aure ta ba a shi kenan fiskar na da tasiri wajen aurenta za shari'a ta ce haƙƙinta ne a kanka kar a kuskura da ke fiska ɗin sai haƙƙi na bakwai nata a kanka shine wala tuqabbih kar ka daka muzanta ta duk yadda iyali ta ci mutuncinka haƙƙinta ne a kanka kar ka daka yi walaƙanci. walaƙanci da shari'a ta hana shine ko ka ce ke yar iska ne ko ke kaza kaza ne shari'a ba ta da wannan ba shi yasa fa'idan auren mutumin kirki kenan wani mutum ya zo ya samu alhassan bin hussein radiyallahu anhu ce ina da ya zuwa ga zan aurar da ita ya ce zawwij halimay yattaqillaha ka aurar da yarka zuwa ga mutumin da ke jin tsoron Allah sai ce mai jin tsoron Allah idan yana cikin kaunarta zai rike ta da mutunci idan ta ɓata masa rai ba zai walakanta ta ba su ka duk mai jin tsoron Allah za ga baya mummunan walakanci ko da ya kai ga arabu ne sai arabu cikin mutunci don haka wannan shine haƙƙi na bakwai wala tuqabbi kuma karka kuskura ka zagi iyayenta iya cikin haƙƙinta na bakwai din karka muzanta iya daga cikin kurakuran da maza ke yi mace tana bata mutum da sai fara zagin iyayenta idan iyayen ba su da daraja ta yaya aka suka haife ta suka baka don haka duk abin da ta maka mutuncin iyayenta yi kokarin kare shi ko da kai ta mutuncinka ka kare mutuncin iyayenta wannan iya da matukar fa'ida a rayuwa wannan shine haƙƙi na bakwai sai na takwas wala tahjur illa fil bait ko da bukata ta kama zaka kaurace mata yadda shari'a ta ce ana iya kaurace musu a shimfiɗe ko da bukata ta kama za ka kaurace kar ka kuskura ka kaurace sai a cikin gida bi ma'ana annabin Allah koma masallaci ya kaurace yaransa kwana 29 ko shi a wurin da ya kaurace din ya hana mu yi ka duba duk hakurin annabin Allah da iya siyasar zamantakewa mata sun taɓa sa ya kwana ashirin tara cikin masallaci suna gidan sun fi kowa damuwa kwanakin su ya dawo gida saboda ya ce wallahi sai ya wata guda bai dawo gida ba yana kwana ashirin da tara sai ya dawo gidan matar da ta fi kowa damuwa da baya gidan yana shigowa sai da ce ba ka ce za ka yi wata guda ba kuma ka yi kwana ashirin tara ka dawo ka kuma mana sai gobe ka dawo ita ba take damuwa da baya nan ko ya rike cewa ko ba sai gobe dawo sai fara cewa to ai da man wata haka za wa haka za na iya yin 29 days ko kuma 30 days kaga abin da aka dafi a zuciya kuma yanzu ana ba da fatawar fikihu ana cewa wata kwana kaza ne ko kaza wanda yake bayyana maka irin kaidi na mata sai da hakuri sai da dabara so in za a kaurace kada ka ce ta na mata zuciya na koma wani gida na zauna a can a'a kana iya barin gadinta ka koma gefe kana iya dawowa falo kana iya koma ma wani ɗaki idan bukata da kama sai dai kada a koma wani wuri kuma a zauna sai haƙƙi na tara da ikon Allah shine sirrinta duk wani abu na sirrin ta kai kokarin kiyaye shi wannan kuma ya fi shafan masu mata biyu uku hudu duk inda mutum ba iya boye sirrin mace ɗaya zai je gaya wa ɗaya to gidansa kullum cikin bala'i yake shi su haka duk yadda aka yi sirrin mace in ta baka karka yadda wata ta ji a cikin yan uwan abokanan zamanta kowace mace in ka shiga wajenta sirrin ta nata ne karka yadda ka dauko wani wata ka kawo mata kuma ita ma in ka koma wajen wancan karka yadda ka dauki nan kai waccan su zaka sirri boye shi wajibi ne ba nan ba hatta sirrin kwanciyanka da iyalinka wajibi ka boye hadisi a muslim annabin Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace mana mafi sharri cikin mutane shine wanda ke jin daɗi da iyalinsa ta kuma ji daɗi gare shi sai zo yana ƙoƙarin bayyana sirrinta a waje kula ga wannan sirrin iyali wajibi ne a ɓoye shi ko da wata kake nema a waje wannan na gida to karka kuskura ka ɗauki sirrin na gida ka kai wa ta waje ko kuma ka ɗauko na waje kawo wa gida to wannan sai ka bada kofa kuma ta bata gidan kan kai wasa don ka boye sirri iya da matukar muhimmanci tsakanin mata kuma ko da bukata ta kama za ka bayyana tambaye ta ba zan iya bayyanawa saboda kai abin da kake ga tunanin ka ba laifi bane ko kada zuwa wajen mata wannan musifa ne da bala'i abin da kana gama ba sirri bane da wurin da sirri ne kai kana gama sirri bane amma tana ga sirri ne kuma akwai wani sai da maka kukan awa goma sha bakwai ko bai dame ta ba kula ga wannan haƙoƙi buya taran a yi ƙoƙarin ba iyali idan ka yi ƙoƙarin kiyaye waɗannan da ikon Allah ƙoƙarin tufatarwa ciyarwa magani ya shiga ci baki ɗayansa haka idan muka bawa wa iyalanmu haƙoƙi taran nan da ikon Allah za mu wanye gobe kiyama da ikon Allah zai wahala ka tsaya gaba da Allah ce a da kai a maka azaba matukar ka sauke su haƙoƙi tar da abin da ke da kama da su insha Allah ta'ala za a wanye lafiya a gaggauce sai kuma haƙƙu zauj ala zauja haƙƙoƙin miji kuma akan matar bil haƙiƙa ba zai yi wa bayyana dukkan haƙƙin miji akan mata ba saboda yawansu ya ma fi haƙoƙin matan akan mazan sai dai abin da malamai ke faɗa a dunkule wajibi ne mace ta yi wa mijinta a cikin komai da komai matukar komai da komai ɗin bai saba wa qala Allahu qala Rasulullahi ba dukkan abunda da miji ya ce wa mace ta yi wajibi ta bi in dai bai saba umarnin Allah ko umarnin annabin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ba wajibi ne daga cikin manya manyan haƙoƙi ita ma a kansa akwai kara sirri kamar yadda hadisin muslim ya faɗa ta yi ƙoƙarin kiyaye sirrin mijinta ƙololuwa duk abin da ya bata amana ta kiyaye amana ne kar ta yadda na waje ji na biyu daga cikin haƙoƙinta da Allah ya ɗora mata na mai gida a kanta shine kiwon gidan idan baya nan dole ta rika kiwo in an ce kiwon gida ya shafi tarbiyyar ƴaƴa wake shiga gidan wake fita gidan wannan ma hakki ne a kanta ta yi kokarin kiyayewa kar wani ya shiga gidan sai wanda mai gidan ya amince ya shiga sai kuma wanda shari'a ta amince ya shiga ko da mai gida bai amince ba in babanta ya zo ya ziyarce ta ba zai dawo ba dan ubanta ya shiga gida ko wani babban da ko kawunta ko wanta uwa ɗaya uba ɗaya ko kani uwa ɗaya uba ɗaya amma ta ɗauko wani ta zo ta ajiye a gidan wanda ba haka ba ya shigo gidan akwai musifa ta ɗauko wanta ce ko sun zauna gidan ko kuma ɗauko wanta ne ko ban babban baban kakanta ne irin waɗannan ababe da me ke shiga gidan me ke fita ana koya kallon su dan ibro ya dan dura Allah ko ana nan kaset na cikin video din duk abu ta yi na Allah zai haƙƙin gida ne Allah gidan mai gidanta a hannunta annabin kira da amincin gare shi ce mana kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kowa a cikin ku mai kiwo ne kuma kowa gobe kiyama Allah zai tambaye shi kan kiwon da ya bashi sai ce wal mar'atu ra'iyatin fi baiti zawjiha wa mas'ulatu an ra'iyatiha mace mai kiwo ne a gidan mijinta gobe kiyama Allah zai tambaye ta akan kiwon da ya bata zaka gidan an baki amana hakkin mai gidanki ne ki kiyaye dukiyar kar gidansa kar ki yadda a masa barna da dukiyarsa a gida a ce an fasa gilas a wuri kaza an fasa masa kaza an bata TV kaza an yaga littafi kaza in kin yi wasa Allah zai tambaye ki haƙƙi ne ki kare masa tarbiyyar ƴaƴansu a gidan in sun saba Allah ki gyara kar ki bar yara suna kwaikwayon Yahudawan duniya haƙƙi ne ki kula da wake wake fita gida wanda ya shigo gidan shari'a ta yadda ya shiga ko kuma bata yadda ba wannan suna daga cikin muhimman haƙoƙi haƙƙi na gaba karewa mai gida sha'awarsa dukkan abin da yake da shi na sha'awa wajibi ne iyalinsa ta kare mar haƙi kamar yadda hadisi a muslim ya bayyana wannan hadisi suna da yawan gaske baya ga wannan kokarin damuwa da amsa kiransa a duk abin da ya bukaci ki gare shi matukar bai saba wa Allah da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam a nan kuma mai gida sai ya kiyaye kar ya dora iyalinsa abin da ya fi karfinta kada an ce duk abin da kace ta yi yi ka zo ka hada irin jinsin nan na makanikai irin kattin jinsin nan guda 77 ko wani abu da wasu garuna guda 33 ka ce a wanke wannan in an gama kuma a wajen can shadda ka ce ka tura mu wata shadda a can na dawowa haba ka ce wata tura tuna maka shadda shari'a ta ba ta daman ta baka daman ka umurce ta da duk abin da kake so to wajen umurta mu rika musu umarni da abin da za su iya idan ka ce da ma tunan shadda a gida yara ce ta yi tunan shadda ai halittar jikinta ma bai yi kama da a tunan shadda a gidan ba idan ka haɗa manyan kaya set talatin arba'in ka ce sai ta wanke kuma ta dafa abinci ta kuma kula da yara kai ma ka san ka takura mata kula ga wannan kar ka tsara mata abin da ya fi karfinta ka san halittar jikinta ba na wannan aikin bane ba laifi ka ce wanke min dan riguna din nan riga biyu wando biyu wani abu bai kama da haka lokacin da baka da halin wanke ko baka da yayin da za su wanke maka kuma baka da halin ka biya a wanke amma kada ka hada kaya guda ka ce ayi ko ka ce tona shadda ko ka ce ta yi a yanzu ka ce sai ta yi surfe in ta gama kuma ta daka ta yi tuwa. in ta yin ba laifi ba ne daidai ne na ta samu da wurin Allah sai dai ba laifi ka sawwaka mata idan da surfen take za ka ganin ta ya zama kamar bayan damo ko nawa mai kama da haka halittar jikinta bai dace da tsananin wahala ba sai ka rika sauwaka mata ababen da ka san zai cutar da halittar jikinta yanzu misali namiji ado ne gare shi ya haɗa hannunsa ya dunkule ka rika jan hannun yadda ka san ice ko karfe ado ne namiji ya karfe mace fa mace idan ta cika karfi ba ado bane muni ne a ce ta haka da hannu ta hada katti bakwai su rasa da za su yi da ita wallahi muni ne jama'a ba inda za a je haka ko ka kana son irin wannan matar a ce ta tsaya da ce ture ni kayi kayi ko motsi ba ta yi haka dole sai ka ta mai gidan ka koma matar kai wasa so ka ita halittar mace ta yi kauri ko kuma ta yi karfi afuwan ta yi karfi muni ne ana buƙatar a rika danka lange lange haka in an taba sai ta tafi taba lange sai ta fadi to wannan shine halitta mace to shine ado gare ta amma kai da haka dan taba sai ka fadi to wannan kuma ya zo muni amma kai haka da hannun aji kaman ice a jaka aji ko motsi ba yayi to kai ado ne gare ka zaka da man kai halittanka halittan wahala wahala da sai kai hakuri halittan ta ita kuma halittan dan dadi dadi ne haka haka Allah ya halicce ta shi yasa aka sai da man su biyu a matsayin kai ɗaya ne tun daga yake bayyana maka halittar ma an saba a hankali an saba addini duka an saba kana gaba da ita waɗannan su ne haƙoƙi da ya dace mata su rika kiyaye mazansu baya ga wannan a gaggauta wannan shi kawo mu gaba na uku shine al-mu'ashira bainal azwaj zamantakewa tsakanin mata ga wanda ke da mata biyu ko uku ko hudu mafi addinin musulunci ya karantar da mu polygamy zama da mata biyu uku hudu da sharadin in za mu iya yin adalci fankihu ma tsabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum idan mutum zai iya kwatanta adalci adalci a cikin ababe guda da muka bayyana din nan ne amma a wajen so ba dole bane sai ka da soyayya adalci wajen tufatarwa adalci wajen ilmantarwa adalci wajen kiyaye sirrinsu adalci wajen umartar su da bin Allah adalci wajen basu abinci adalci wajen kiyaye haƙƙin iyayensu da rashin dukansu a fiska waɗannan su ne ake bukata kai adalci amma in dai wai ƙauna a zuciya ne shari'a ba na ce dole sai ka yi adalci ba a nan wacce take bin umarninka kullum ka fi santa mata ba su gane ba mijin da matar da ke bin umarnin miji to ya fi santa in dai zai ce mata yi sai ta yi bari ta bari to miji ya fi kaunar wannan matar sannan ba matan da ke bakin jini a wurin maza kuma kamar matan da ke da tsananin complain komai sai sun yi magana ba haƙuri ba kawar da kai tana da kawar da kayi tana da ƙarancin komfulen in ya zo ɗakinta ya samun tashin hankali har ma yana iya mata laifi ya gane ya yi laifin ya nemi ta yafe masa bata ma yi komfulen ba amma in mace ta cika ƙananan maganganu to ba abin da ke kawo tashin hankali a gida irin wannan dole ma za su da kawar da kai wani lokaci daga kan wasu ababe ala ayyi halin karkashin zamantakewan mata biyu uku hudu ƙuranin Allah umarci kai namiji wajibi kai adalci wajen ba su kuɗin kashewa ciyar da su abinci tufatarwa sai dai a wajen kauna ba dole bane wanda take bin umarni an bi son ta wannan kuma mata kowace sai kokarin ganin ya za ta faranta wa mijinta rai ɗaya kenan na biyu a ta wajen kwanciya nan ba wajibi bane sai dai kawai wajibi ne kai kokarin karewa kowace mace sha'awa iya gwargwado kawai shi ne abin da aka wajabta a wajen zamantakewa da mata biyu uku hudu abun da shari'a ke bukatar mu da yi a wurin ko kuma su matan ake bukata su yi tsakaninsu wajibi ne su zauna cikin zaman mutunci bil haƙiƙa akwai wata kalma da muke aiki da ita in za a ƙara aure ko kuma tsakanin mata wanda wannan ya taimaka wajen samun musifu a gidaje a yau shine tun ma daga za a kawo mata amarya sai a ce za a miki kishiya menene kishiya kishiya fa opposite ne idan an ce sama me kishiyar sama kasa kishiyar fari baki kishiyar kauri siriri kishiyar dogo gajarta kishiyar eh, ni'ima azaba kishiyar tausayi mugunta so daga nan sai ka gane cewa an yi kuskure wajen cewa abokiyar zama kishiya a musulunci ba kishiya ba ce a musulunci ke da kika zo bayanta abokiyar zamanta ne ita da kika samu abokiyar zamarki ne amma daga an ce kishiya to tun daga nan bata ba saboda kullum an ce abu kishiya ne to ba a zaman lafiya kuma addinin Allah a Qur'ani da hadisi babu inda yace abokiyar zamar ki kishiyar ki ne don haka a shari'a abokiyar zama ce don haka hatta kiran kalmar kishiya da ake wannan wajibi ne sai an yaki kalmar saboda matukar muna zama da cewa kai za a mata kishiya to ita kanta kalmar kai ma ka san musifa ne saboda kishiyar abu shine mutashin hankali da rashin zaman lafiya tama wanda ta zo wajenki za ku yi zama tare ku taimaki juna ‘ya'yanku su zama abu ɗaya ba da ma kishiya sai a ce abokiyar zama to kullum gidan namiji ya ƙara aure ga mata biyu ko uku ko hudu shaidan wayon da yake wa mata wacce da ke gida sai rika ce bata za a kawo wanci a wayakantar da ke da yake nan na biyu sai fara cewa ko mai gidan yanzu bai da bukatuwa gare ni ne shedan zai ta zayyana ababe da dama a cikin zuciyarta wanda kuma wannan ba shine dalilin yin aure ba a au a musulunci ana ƙara aure ba wai don miji baya bukatan ta gida bane ko kadan ba haka bane yana ƙara aure in ma don raye sunna saboda mata biyu uku hudu an fi samun lada fiye da zama da mace daya saboda duk noma ɗaya da mace ta ci a gidanka na abinci lada Allah yake baka numfashin da take a gidanka duka ibada ne lada Allah yake baka na haka wannan ƙara aure don ibada na biyu wannan ƙara aure don tausayin mata mata sun yi wanzu cikin al'umma 'yan musulmai babu mazan aure zai auri wata don ya rufa mata asiri yana kaunar shi ma Allah ya masa rahama hadisi a bukhari annabin Allah ya ce man la yarham la yurham wanda baya jin tausayi baya jinkan wasu shi ma Allah baya jinkan sa don haka zai iya ƙara aure don tausayawa matan da ke yawo akan hanya za a iya ƙara aure don bukatan 'ya'ya da yawa abun da mata biyu uku hudu za su haifa mace ɗaya ba za ta haifa ba baya ga nan ana iya kuma ƙara aure da ikon Allah don ƙoƙarin ƙara danƙon zumunci da wani gidan da kake buƙatan kai associating da su kula ga wannan dalilan ƙara aure a cikin shari'a ba shine mai gida baya son uwar gida ko kuma matan gida ba a'a wannan tunani ne na kuskure ya ƙara aure ne don yayi ibada ga Allah ko don ya raye sunna ko don bukatan 'ya'ya ko don tausayin matan da ke yawo akan hanya ko don kokarin fada da yawan danginsa ta bangaren auratan wasu mata da za a zama jiki kwaya ɗaya shaidan kuma yakan yaƙi tunanin matan da ke zuwa gida wanda za a kawo da tunanin cewa to tun da ni za a aure na zo gidan ta yaya za a yi na kwace mulkin gidan ta yaya za a yi na da wacce aka samu a gidan wacce take kaman baiwa wannan kuma shine kuskuren da wasu mata ke shigowa gida da shi sai ya zama ta gida shaidan ya bata tunaninta mai shigowa gida ma an bata tunaninta to sai a zo a fara yaƙi amma inda za mu ɗauki abin da addinin Allah ya karantar ta gida ta yi tunanin cewa ya kawo aure ne ƙara aure ne ba don ya walakanta ni ba inda walakanci ne da sai koro ta gidan kafin ya kawo wata amma tun da ya ajiye ki a gidan yana bukatan ki ne ita kuma ta waje ta gane fa cewa ba ya kawo ni gidan dan ya ci mutuncin iyalinsa a gida bane ko kadan ba haka bane ya kawo ni gidan ne don mu tare mu rufa wa juna asiri so idan aka gyara tunani sai a zo a yi zaman lafiya matukar an bari shedan ya bada tunanin na gida da mai zuwa to sai a zo a samu tashin hankali sai ya zama mai gida idan ya hango gidansa sai ji gabansa ya faɗi wajibi ne mu yi ƙoƙarin nisantan wannan da kuma ƙoƙarin gyara shi abin da ke dacewa mata su yi a wannan gaba ta uku na farko daga an zo za a zauna tsakanin mata biyu uku hudu shine a rika almuhabba son juna dole mace ta so yar uwarta da aka kawo a matsayin matar aure a gida dole wacce aka kawo ta kaunaci wacce ta samu a gidan babu kokonto akan wannan dalili mu duba hadisi a bukhari da muslim ce mana yayi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi jama'a mu ji karfin maganar imanin ɗayan ku baya cika har sai ya so wa dan uwansa abin da ke so wa kansa don haka imanin uwar gida baya cika sai ta so wa amaryarta abin da take so wa kanta haka kuma imanin amarya baya cika sai ta so wa uwar gidanta abin da take so wa kanta idan tana bukatan ita ta zama da mijin to cikan imaninta ta so yar uwarta ta ma auren ta bata ba auren ta mutu ba idan tana so ta aihu da mijin imanin ta sa shine ta yi farin ciki wancan ma Allah ya ba ta aihuwa da mijin wannan shine imani a musulunci lokacin da mace take so wa kanta wani abu kuma ba ta son yar uwarta ta samu to akwai karancin imani a ciki babu laifi mace ta yi kokarin ganin yaya za a yi na faranta wa miji na rai babu laifi amma kuma ta kiyaye muzanta yar uwarta gaba ga mijin ita ta yi kokarin kanta amma ba tare da cin mutuncin wata ba wannan shi ne na farko a rika son juna abin da nake so kaina ina so wance na biyu daga cikin abin da ke zama wajibi ma ta su rike tsakanin su shine at-tasabbut fi aqwalin nas labarai da ke shigowa gida a rika bincike a kayan su saboda kullum aka yi aure akwai matan da ke zuwa gidan wanda ba su da aiki sai bata a gida a ɗauki labarin wannan a kai ɗakin wannan in an gama ita ma a jinata sai a ƙara a kan abin da dabara sai a kawo wannan ita ma wannan a bata wannan labaran ta yi ɓaci ta yi ji ta yi nata ta ƙara komai in an gama sai a sake ƙara ma abin da bata bara ba ce ta faɗa sai a mero wannan suna nan tsakanin muzabzabi da na zalika la ila ha'ula'i wa la ila ha'ula'i su ba ɗakin nan ba su ba ɗakin nan ba aikin su a ɗauki wannan na nan a kai na nan wurin a ɗauki nan wurin a kai na nan wurin mata masu irin wannan wajibi ne sai an yaki su yaƙi na farko idan mai gida ya gane ya musu nasiya su daina ba su daina ba ya musu doka kada su zo gidansa saboda zuwa gidan ba dole bane yanzu ba za bata maka aurenka na biyu wajibi ne matan da ake kaiwa labaran idan wata ce miki yar uwarki ta ce kaza a kanki sai ki ce to dakata bari in kira ta duk wanda yake son maslaha ba munafurci ba in ya baka labari kace bari in kirawa ne to ba zai ji tsoro ba in dai gyara yake so amma in kace barin in kira sai ta ce a'a to da man munafurci ake so ba gyara ba me son gyara baya bukatun a zauna a tantance don a gyara idan ma tana bude kunne suna jin gulma babu dama a zauna lafiya a gida Qur'anin Allah ya ce wajibi ne duk labarin da ya zo maka irin wannan kai bincike a kansa in ba ka yi bincike ba gobe kiyama sai kai da na sani ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin ya ku jama'a da kuka yi imani idan fasiki ko fasika suka zo muku da labari ku yi bincike saboda in ba ku yi bincike ba za ku je ku zalunci wasu jama'a za ku je ku auka wasu jama'a cikin jahilci sai ku waye gari kan abin da kuka yi kuna masu nadama da haka abin da ke zama wajibi tsakanin mata biyu in aka kawo miki gulma akan yaro ki ce a'a ban yadda ba wancan muna zaman lafiya da ita ita ma wancan wajibi in an kawo mata labari da ce a'a ban yadda ba wancan muna zaman lafiya dole mai gida ya zama da iyalansa mata biyu uku hudu kowace ta yi alkawarin ba za ta ɗauki gulma daga wajen wata akan yar uwarta ba in dai gulma ne in an kawo labarin to za a zo a zauna a yi bincike a kayansa so da ikon Allah sai a magance masu kawo labaran gulma in ko za a saurari labaran to akwai musifa kuma wannan gulman ko mace ɗaya ne sai na iya bata aure akwai wanda su ma sun kware da wannan wasu ma an bi samu daga cikin tsofi mata in ce tsofi ba duka ba iyaye mata su yi haƙuri. sai da shigo gidanka zai da tambaya ina mai gidan mai gidan baya na ha kawai tana zaune sai da ce to a je a kawo mana goro ka tambayi iyalanka a ah, wallahi ba goro ba ki da goro a gidan nan haka ya barki kina ma cikin ki kina amarya ko goro ba ka miki to je ki zauna ki kashe kanki maza ba a nuna ana son su shi miji ba dan goyo da zani ba ne ko ana son sa boye son ake sai a bata maka gida ta nan ko kuma sai ba ce to mun zo mun gaishe ki ba mu dan wani abu mu dafe in ta ce bayan da kuɗi kina ma amarya ko kuɗi ba ki da shi a gidan nan ba ki da dan kuɗin da zaki ba mu yanzu na gidan yar gidan laji Falalu wallahi mijin yana bada kuɗin karyawa kuɗin cefa ne ha da saura yanzu a dashi hannu bakwai take ɗiba tana a dashi anguwa kaza tana a dashi anguwa kaza tana a dashi anguwa kaza ke ko hannu ɗaya baki a ɗiba to sai ku zauna ku mutu shi ne so san maza sannan sarkin san maza to mun muka mun tafi abin mu to irin waɗannan haka suke ɓata aure wajibi ne mata su rika binciken kan labaran da ake kawo musu akan abokanan zaman su in suna ɗauka ba bincike to gida kullum cikin musifa yake sai ta kawo gabar da ba da amfani na uku kuma a rika yafiya tsakanin mata wanki ta cuce ki miji ya mata nasiha sai ki ce kin yafe mata ke ma wata ran zaki mata laifi da ce ta yafe miki wajibi a rika yafiya cikin jama'ar da Allah yake yabo za su shiga aljanna cikin sauki jama'a ne masu yafiya wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimin al ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinina don haka masu yin afuwa akan laifin da aka musu Allah yana saka musu da cikin sauki don haka na uku shine mata su rika yafe wa juna dan kuskure da aka yi bayan an yafe kuma a manta ya siya da mantuwa wannan a gaggace shi kamu gaba na hudu da ikon Allah shine magana akan alwilada fil islam haihuwa a musulunci yau idan mutum ya daga ido ya kalli rayuwar musulmai a duniya zai san muna da yawan gaske sai dai yawan mu bil haƙiƙa Allah cire wa yawan albarka abun da nake nufi da cewa Allah cire wa yawan albarka ana haihuwa da dama sai dai mun manta menene haƙƙin abin da Allah ya tsora mana a kai. na farko mu sani fa aihuwar da Allah yake bamu ni'ima ce kololuwar ni'ima yau a ce iyalinka ta haihu ya mace ko ɗa namiji kololuwar ni'ima ne saboda wanda Allah yake so yake bawa aihuwa duk wanda kaga Allah ba shi haihuwa san Allah yake لله ملك السماوات والأرض لله ملك السماوات والأرض يهب يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما نعم الله يتي لله ملك السماوات والأرض ملك سمي قباكي ليدك السينة الله ني الله ني قولوا له الملك يخلق ما يشاء ينا هلتا أبن ديكيسو يهب لمن يشاء إناثا jama'a mu ji maganan nan Allah ya raba mutanen duniya ga baki ɗaya masu aure gida hudu a nan wurin yace ya habu liman yasha'u inasan Allah yana bawa wa wanda yake so aihon ya'ya mata zalla kaga mutum ƴaƴansa goma sha bakwai duka mata ne to idan Allah ya baka wannan son ka yake yi saboda aihuwan ‘ya'ya mata akwai rahama da ni'ima a ciki a yau ne muka manta da wannan akwai rahama hadisi ya inganta koda cikin littafi na al'adabul mufrad na imamul bukhari rahmatullahi alaihi annabin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gaishe da cewa man kana lahu salasu banat aw akhawat fa addabahunna wa sabara alaihinna kunna lahu hijaban minan nari la ilaha illallah annabin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ce wanda Allah ya ba shi haihuwan ‘ya'ya mata uku ko kuma ‘yan uwa ma mata ba nasa bai ɗauka ya rike guda uku ya tarbiyyantar da su tarbiyya ta addini ya yi haƙuri a kan rayuwarsu wa fi riwayatin ya ma aurar da su guda uku annabin Allah ya ce alkawarin Allah ne sun zama shamaki daga wuta da ikon Allah ba zai shiga wuta ba su ne shamakinsa gobe kiyama daga wuta ‘ya'ya mata uku idan Allah ya baka. in ya ka musu tarbiyyar musulunci ka yi haƙuri wajen ɗaukan hidimarsu karantar da su har ka aurar da su lafiya karau guda uku da ikon Allah makomarka aljanna ya zama kenan ya habu liman ya shawo inasa wanda Allah yake so yake ba ƴaƴa mata wa ya habu liman ya sha'u dhukur wani kuma Allah kashi na biyu yana ba shi aihuwan ƴaƴa maza ga baki ɗaya daga haihuwarsa daga farko har ƙarshe duka maza ne shi ma son su Allah yake yi ga hadisi a bukhari annabi Allah ya ce matar ta binne maza uku ba su balaga ba ta yi haƙuri makomarta aljanna wadar ce mai biyu ya ko mai biyu wadar ce mai ɗaya ya ko mai ɗaya in dai an yi haƙuri akan ɗan da aka rasa shi aka yi haƙuri aka ci gaba da bin Allah makomar iyayen aljanna sai kuma na uku ya ce am yi zaujihim wa inasa ko kuma Allah ya ba wani maza da mata ‘ya'yansa wani ɓangare maza ne wani ɓangare mata ne wanda mafiya yau a samun kayi a wannan wurin sai na hudu Allah yana sanya wanda yake so wani ya zama shi kuma juya ne baya haihuwa shi ma wanda Allah ya sanya shi ya zama juya jarraba shi Allah ya yi ya gaya ya zai yi sai ka ga mutum Allah ya jarrabe shi ya ba shi dukiya da mulki da komai bai da ko ɗaya inda zai hada duk dukiyar da ya mallaka a duniya ya samu ɗaɗe yana bukata amma Allah bai ba shi ba duka Allah idan ya jarrabe shi ne so waɗannan su ne gidaje guda hudu group hudu da Allah yake jira mutane da su wani mata duka wani maza duka wani maza da mata wani kuma Allah ya bashi ba haihuwa so idan Allah ya ba mutum haihuwa Allah ya jarrabe shi ne ya gaya zai a rayuwar zai yi ƙoƙarin tsayawa da hidimar yaran ne ko kuma zai juya Allah baya wannan haihuwa ni'ima ce haihuwa rahama ce daga wurin Allah wani yau idan zai ba da naira miliyan ɗari ko sama da haka ya samu ɗaya tuntunin ya bayar amma kai ko kwabo baka kashe ba wajen neman ɗan Allah ya baka ɗan don babu wani wanda ka ba naira ɗaya kafin ka samu haihuwa haka Allah ya baka haihuwar ma yanzu har ma wasu yanzu kinta ma ake yi wani ba ma so a yi masa haihuwar duka wanne yakan iya faruwa a rayuwa haihuwa ne ce daga wurin Allah mukan iya cin gajiyar haihuwa idan mun tsaya da haƙƙin da Allah ya bamu don abin da ke biwa bayan aure na na don haka idan muka duba a musulunci sabon haihuwan ‘ya'ya maza ko mata ni'ima ce daga wurin Allah rahama ce daga wurin Allah kyauta ce daga wurin Allah saboda Allah ce jama'ar da yake so yake baya haihuwa don haka idan ni da kai Allah ba mu haihuwa ƙaunar mu Allah yake so kula ga wannan sai ya zama mu yi kokarin duba yaya za a yi mu aiki da wannan ni'ima da rahama mu ji aljannar Allah saboda dukkan abin da Allah ya zaka na ni'ima ko jarrabawa ko rahama babu kokonto jarrabawa ne a kayanka idan kai aiki da ni'ima sai ka je aljanna wanda ya juya baya sai Allah ya kai shi wuta in mutum ya aiki da rahama sai ya je aljanna in ya juya baya sai Allah ya kai shi wuta ba nan ba hatta duk abin da kake sha'awa a rayuwa misali aikon 'ya'ya da dukiya da 'ya'ya ƙur'anin Allah bayyana mana idan ma mun kusanci Allah ne mun so Allah ne Allah ne fe mu da alkhairi kuma ya mana kyauta yake ba mu aihuwa shi yasa yace fa qultu astaghfiru rabbakum fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا نعم الله يتي من فقلت استكثروا ربكم إنه كان غفارا kace ku nemi gafara ubangiji الله Allah mai Allah zai sauko muku da ruwa daga sama yadda kuke bukata na sha ne na noma ne na komai da komai bayan nan ya muku ƙari bi amwalin da dukiyoyi wa banin da ‘ya'ya yadda Allah ya kira kyautar ruwa da yake bawa mu yi noma mu sha ya kira kuma dukiya da yake ba mu sai yace kuma ya ƙara muku da aihuwa ashe aihuwa ni'ima ce daga wurin Allah rahama ce daga wurin Allah a gaggauce wannan shi kai mu gaba na biyar shine halun al-yawm halin mu a yau bil hakika ga duk wanda ya duba mu yawa arewacin Najeriya musulmai zai san muna haihuwa sai dai jama'ar da ke sauke nauyin da Allah ya tsora musu na haihuwa kaɗan ne matuka da gaske a cikin mu mafiya yawa iyaye wasu tunaninsu a yau aihuwa shine mutum ya ba wa ɗansa masara da kuka ya ci in yi wannan ya gama haƙƙi bai da wani haƙƙi a kansa mun manta akan cewa akwai haƙƙi na kula da tarbiyyarsu ƙarƙashin wannan akwai haƙƙi na ilmantarwa ilmantar wannan akwai haƙƙin ilmantar da su addini akwai haƙƙin ilmantar da su dukkan ilimi da ake bukata hatta na zamani da al'umma ke bukatar su a yau mafiya yawa za ga yau a halin mu a yau ga aihuwar Allah ba mu ga mu da yawa ƴaƴan musulmai ka duba su yara ƙanana za su kai karfe bakwai na dare suna kwallo ana hayya alal sala hayya alal fala sallan magariba ba ruwan su da yadda muka sani idan dattijo ya ɗauko abu aka ko da ba san wane ne ba yaro zai tare shi ya ɗauka ya kai masa gida ko da ba babansa ba ne amma yau sai ka waye gari ɗan abokinka yana kwallo ka ɗauko ice a ka ko kirare in kai wasa sai dai a buge ka da kwallon ma in dai kai baka matsa ba to ba su je na kwallon su ba jama'a ina za mu je a cikin wannan hali dan da kana ga ka haife shi yana kwallo zai iya buge ka da kwallon bai dame shi ba bai da tausayi a kayanka ba nan kadai ba mu duba yadda matasa suka zama a yau sun zama ‘yan kalare sun zama nigogi ba su da komai sai sabon Allah wani yana zaune abin da yake kawai je jeji da kare wuri yana farauta sallah azahar la'asar magariba isha su ba duk ba da ba ne ka tambaye su sa ce maka abdullahi ko muhammad musulmi ne wasu suna zaune cin gari ba abin da suka iya sai dai a je gidan wani a buge shi a kwace dukiyarsa a je wajen wani a buge shi a bata a kwace dukiyarsa wasu ba su iya koyi ba sai bangar siyasa a kan naira dubu ɗaya sai su kashe mutum ya bar duniya duka ƴaƴan musulmai ne dukkan abin da ake cutan al'umma mu muka haife su kuma su suke cutar da mu gaba ki a rayuwa ba ɗanka ba ne ɗan abokinka ne ɗan makwabcinka ne ko ɗan ɗan wani ne a garinku ko ma yayi ne ɗa ne na musulmi za ka ya zama ɗanka ne a rayuwa kai ubansa ne yau ka duba halin da muka shiga ciki za su zama bangar siyasa a kashe mutum ba matsala ba ne za su kashe za a kar su kuma wanda za su yi daukar su musu wannan bangar ba da musu ba ne ‘ya'yansu na ingila suna amerika suna karatu duk bai dame su ba ka dube da al'umma ta zama yau abin da ya zama da za ka iya zama gari guda ba ka taɓa jin an yi abin da ake cewa cikin shege ba yau ya zama ruwan dare a mu kuma buranan musulmai yarwanci ta yi ciki an zubar yarwanci ta yi ciki an zubar irwani ta yi ciki ta haifa a gida wance ta yi ciki ta haifa a gida an kashe ɗa wallahi al'adun abin da ake fama da shi kenan a yanzu kuma sai ka je ka samu gaba ɗaya masu yin cikin da wanda ake cikin yayan musulmai ne jama'a yaya za mu je mu tsaya gaba ga Allah wannan halin mu shiga aljanna dole mu yi abin da ba ke cewa wai waiwaye a don tafiya dole mu duba anya kwa jama'a haƙƙin da Allah ya ƙara mana ya mun sauke kuwa dole mu sake duba wannan al'amari haƙƙin da Allah ya ɗora na ‘ya'yan da muke haihuwa mun sauƙe kuwa babu yadda za mu je mu tsaya gaba ga Allah gobe kiyama da ‘ya'ya mazinata nigogi wanda ka je birane ka ga nigogin ka ga mutum da wando yadda ka san wandon fata ka gan shi da handset guda hudu v mobile mtn mtel globalcom guda hudu a hannunsa wai wayewa ne takalmi ka gashi a tafiyar da kasan yadda kasan raƙumi kattin takalma wani takalmin ya kai buhun siminti uku 150 kg haka za ka yi tafiya wai duk wayewa ne ya saka gilashi baki kirin yadda wallahi jama'a yadda kasan wani yadda kasan wata mota ka yake tafiya yana bugun kasa wai shi yanzu ya waye ne hansir hudu wai shi gashi shi yanzu wane ne ina za mu je a wannan hali baya ragarwa kowa kuma baya jin kunyan kowa ba shi ba ma wani ba ubansa ma gida musifa ya zama gare shi mun kai labul da wani lokaci iyaye ke cewa wani ma gare musu da a ce yana raye eh akwai iyayen da ke faɗan wannan kaga dai dan da kai baka cewa gara a ce ba shi ya fi maka kwanciyar hankali ai musiba da kai musifa ka je gona ba zai taya ka noman ba ka je ka noman ka ɗebo ka ka gida ajiye a rumbu kuma ya zo sata na gidan ya je sayar kuma a dafa na gidan sai ya ci ya ma shigo gidan ya tambaya me aka dafa a ce tuwo ya ce no kana ji baka ma san nodin ba kila ba zai ci ba ko ba yadda ka iya kuma sai an dafa haka kawai zai tambaya in an ce ma tukun da shinkafa ne miyan akwai nama in an ci ba nama sai tsaki ya fita kana ji bai dame shi ba bai fa san yaya ka nemo ba maki bashi ka ci aka abincin shi ba damuwarsa ba ne tsaki zai ma ya ce no ko kuma ya zo cin ya ce sai da spoon ko kuma ya ci miyar kukar ya ce a kawo buroshi ya goge bakinsa tana wari kai duk bai dame ka ba amma shi wannan damuwa ce gare shi mu duba yadda muke ta haihuwa jama'a haihuwar akwai alkhairi sai dai ba ma tarbiyyar da Allah yake bukata mu a yanzu a gaggauce in mun duba halin mu a yau ba daɗi ba haushe ce wanda tuna bara bai ji daɗin bana ba gaskiya lalacewar tarbiyya a yau wanda ta shekara talatin bai santa ba ina gidajen gida giya suke da ina gidajen karuwai suke a da ina nigogi suke a da sabon Allah da ake na cikin shege na ake yin su da da sai ka ji gari ɗaya in aka yi wani cikin shege sai ka ji duka satta amsa ana mamaki yau ya zama ruwan dare wallahi al'azim akwai wani mutum da ya je wani clinic ya samu a cikin Kano state clinic ɗaya a list kullum suna zubar da ciki cikin shege mafi gangata ɗari uku kullum za a zubar da ciki ɗari uku jama'a akan wannan bai sa Allah mana azaba ba bai sai sa Allah hana mu ruwa ba bai sai sa Allah ya cire albarkan abinci ba bai sai sa Allah ya cire albarkan ma komai a duniya ba da da a cire ciki ɗari uku kullum a zubar da shi kuma cikin sabon Allah aka yi wannan ita ce rayuwar da muke ciki a yanzu kuma da 'ya'yan musulmai ɗin ake 'ya'yan da muke haihuwa halin da ya zama kenan gaba ta gaba a gaggauce da ikon Allah shine magana akan tarbiyya tarbiyya jama'a ita ce kololuwar abin da ya dace mu wajibi mu tsaya a kayanta a yanzu hadisi ya bayyana mana ko kuma qur'ani ya fara bayyana mana duk wanda aka haifa a duniya a musulunci aka haife shi da wanda ya zama niga yake kwaikwayon amerikawa yake kwaikwayon yahuda a duniya duk wanda aka haifa a duniya asalinsa qur'ani ce a musulunci ya zo duniya iyaye ke mai da shi ba yahude ko ba nasare ko ba majuse hadisi muttafaqun alaihi annabin Allah yana cewa kullu mauludin yuladu alal fitira fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi duk wanda aka haifa an haife shi a musulunci ne sai dai uwa da uba ke mai da shi ba yahudi ko ba majusi ko ba nasare ta wani bangare ta bangaren barin sa zama kara zube babu tarbiyya don haka idan tarbiyya ta lalace na farko da ake zarga shine uwa da uba in kuma nace ake zarga ba kuma kullum ake ba su laifi ba akwai lalacewan tarbiyyar da ba su za a bawa laifin ba sai dai su ake fara zarga don hadithi sunansu ya kira ya ce su suke mai da shi ba yahude ko ba majuse ko ba nasare yau idan ka dube da muke damuwa da dabbobinmu da gonakinmu ba ma damuwa da yayin da muke aihuwa haka mutum za a ga akwai san sai da gida ga bai ganta ba hankalin sai tashi ya je lungun can ya koro ya je lungun can ya dubo ta damuwarsa bai ga akuyar ba in ta shiga wani garke ko tungiya ta shiga wata garke sai ya yi kokarin koro ta kada ta je taɓa ta amma zai ga ɗansa cikin yara bai san 'ya'yan wabi ne ba bai san tarbiyyarsu ba bai dame shi ba kaga kenan yana bukatan tunkiyar fiye da ɗansa kenan tunda baya barin tinkiyarsa haka ana kama tike a gida a ɗaura dabba ana ɗaura yara da ɗan ka bi mutanen banza da ce wallahi gara ka tike a gida ka ɗaure shi gona za ka ga an damu kada ciyawa da cinye amfanin gona a je a nemo taki a ci bashi a nemo taki a sa wa gona amma uba ba zai biya kuɗin islamiyyar ɗansa ba an yi magana sai ce bayi da kuɗi ba zai kuma iya cin bashi naira ɗari ya biya ba amma ya ci bashi ya sai taki ashe gona tafi ɗan da Allah ya bashi kenan wannan shine halin da muke ciki a yanzu na farko na biyu a lalacewar tarbiyya ana iya zargin hatta hukuma in ka je birane sai ka samu hukuma ta halartar da gidan giya a can ta halartar da lasin na sabon Allah a can na gidan karuwai waɗanda yana faruwa gari yanzu na magode wa Allah dai da ake samun shari'a duk da dai ana gaje kana yi ka ne tashi babu ana ɗan rage sabon Allah iya gwargwado daga lokaci zuwa lokaci Allah ya ja hankalin masu mulki da cewa kullum idan ka ba su shugabanci su rika jawo abun da zai taimaka al'umma su bi Allah abin da zai kawo sabon Allah a daina allazina in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atau zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar walillahi akibatul umur Sune jama'a da in mun shugabantar da su a bayan kasa ji Allah suna tsaye da sallah suna ba da zakka suna umarni da abi Allah suna kuma hana sabon Allah to a yanzu irin halattar da bude gidajen giya gidajen karuwai wannan ya zama haƙƙin masu mulki ne a yi ƙoƙarin gyarawa Allah ya samu wani lafiya sai lalacewan tarbiyya na uku yana faruwa ta bangaren makwabta sai ka gidanka ka sa doka na abi Allah ka hana kallon duk wani abu na sabon Allah sai ga makwabcinka a gidansa headquarters sabon Allah ne za a kalli duk wani sabon Allah a bidiyo bai dame shi ba ka sai a kora shi islamiyya sai bar gidanka sai shiga gidan makwabcinka ko ya je samu ana hira ko ana wasa a gidan ko ana kallon bidiyo sai ya zauna a wurin sai ya tashi islamiyya sai ya dawo gida kai ka ɗauka makaranta ya ji ashe makwabcinka ya zama da gidansa gidan lalata tarbiyyar 'ya'yan musulmai hadisi a bukhari annabi alaihi cewa la yadkhulul janna man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu duk makwabcin da makwabcinsa bai amince daga cutarwansa ba wallahi ba zai shiga aljanna ba akwai cin amanar da ya wuce makwabci ya bata tarbiyyar dan makwabcinsa ba cin amanar da ya wuce wannan don haka makwabta nan ma sai mu yi kokarin kiyayewa idan yaro aka koro shi je makaranta kan na amince da gidana ya zama nan ake zuwa fake a yi kallon bidiyo ko kuma a tsaya ana wasanni sai lokacin tashi yayi ya koma gida na hudu wani lokaci ana samun lalacewar tarbiyyar daga yaran su kansu uba ya yi duk kokarinsa na tarbiyyantar da su akan bin Allah uwa ta yi duk kokarinta makwabtan ba wani mutumin banza da yake taimakawa wajen sabon Allah a garin su babu gidajen giya ba gidajen zina tare da wannan yaron yana da kunnen kashi duk yadda aka yi bi Allah ba zai bi ba wannan shi da irin dan Nuhu alaihi salam da yake cewa innahu min ahli wa inna wa'adaka alhaq yace Allah wannan daga na yake kuma alƙawarin ka gaskiya ne Allah yace innahu laysa min ahli innahu amalan ghayru salih shi dan naka bai daga cikin iyalanka aikin dai ba aiki ne na kwarai ba a nan wurin kaga annabin Allah ne guda ma dan sai don mutumin banza kula ga wannan wani lokaci ana samun yaran masu kunnan kashe duk yadda kai su bi Allah ba za su bi ba abin da suke bukata shine duniya babu lahira cikin duk shinarin su wajibi ne mu duba al'amarin tarbiyya a yanzu a rayuwa na farko abin da ke zama wajibi akan magidanci wajen gyara tarbiyya a guguje haƙƙi na farko shine ɗora gidansa akan tsoron Allah a tarbiyyar taqwa dole mu ɗora gidan akan bin jin tsoron Allah kowane mutum ya tuna ka cewa ba zai iya mallakan iyalansa da dabara ko da iya mulki ko da ƙarya ko da basira ko da iya zaman gari ba a'a yayi kokarin mallakan iyalinsa akan dora su akan bin Allah da kuma bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya bayyana mana wannan wajibi ne mu yi kokarin wannan Qur'ani ya bayyana mana abin da ke sa gidan wane ya fi gidan wane gidan wane ya fi gidan wane shine gidan da ya fi kowanne tsoron Allah ya fi kowanne gida daraja a bayan ƙasa kula ga wannan wajibi kowane mai gida ya ga ya ɗora gidansa kan bin Allah kan jin tsoron Allah kan bin Qur'ani da sunna shi yasa Allah ya ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum ya ku mutane mu muka halice ku daga namiji da mace muka sanya ku kabilu kala kala launin fata kala kala wannan duk don kusan juna ne wanda yafi kowa daraja a wurin Allah shine wanda fi kowa jin tsoron Allah kula ga wannan ribar rayuwar duniya shine ka dora gidanka kan jin tsoron Allah duk abin da ya saba musulunci karka kuskura a gidanka abin da kuma addinin Allah ya karantar to ka rika maraba da shi ka rika umurni a rika tsabbaka shi a cikin gidanka na biyu shine a tarbiyya ilmiya a rika kokarin dora gida akan aiki da abin da ake karantawa yaranka na zuwa islamiyya matanka na karatu kai kana karatu duk abin da aka karanta kwaya daya a yi kokari a ga an yi aiki da shi saboda ba ko da yaushe ilimi ke zama tsira ba sai dai an yi aiki da shi ne yake zama tsira kula ga wannan kullum aka yi karatu abin da ka koyi wa islamiyya ko a wurin wa'azi daga kaji to in kaje gida a fara aiki da shi take in kaje sai gobe to ba za ka yi aiki da shi ba da ikon Allah don haka mu rika yin tarbiyya ilmiya duk abin da muka ji to daga mun koma a fara aiki da shi babu ɓata lokaci idan za mu yi ta ƙoƙarin jin wa'azi ba ma aiki da shi ko mu yi wa'azin ba mu yi aiki da shi ba sai mu shiga cikin jama'ar da Allah ke cewa kayan su ya ayyuhal halladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan inda Allah an taqulu ma la taf'alun na'udhu billahi min zalika Allah ya kare mu ya ku jama'ar da kuka imani me yasa kuke faɗa abin da ba ku aikatawa zunubi ne mai girma a wurin Allah ku rika faɗa abin da ba ku aikatawa kula ga wannan wajibi ne duk abin da muka karanta daga mun zo gida ya aiki da shi abun nan ya dace da hankali ko bai dace ba abun nan ya kama tunanin mu ko bai kama ba abun nan da aka karantar da mu ko ma yayi dai matukar ya tabbata a qur'ani ko sunna mu ce sami'na wa ata'na mun ji mun bi wannan shine imani innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'ana wa ulaika humul muflihun maganar mumine kaɗai in an gayyace su ga abin da Allah da annabi suka ce sai su ce mun ji mun bi kuma wannan su ne masu samun rabo kula ga wannan wajibi ne mu yi yunkuri a rayuwa mu rika aiki da abin da muke karantawa na uku da ikon Allah ƴaƴan da muke haihuwa mu musu tarbiyya irin tarbiyyar da Luqman Allah ya masa rahama ya wa ɗansa a cikin Qur'ani babu lokacin kawo ta ga baki ɗaya mu ɗauki Qur'ani mu karanta suratul Luqman tun daga walaqad ataina luqmana alhikmata an yashkuru lillah wa man yashkur fa inna ma yashkuru nafsi wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun hamid id qala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la zulmun azim har zuwa karshe wannan tarbiya mu ya'yan mu muhimman darussan da ke cikin tarbiyyar na farko nuna wa yaro ya bauta wa Allah shi kadai babu shirka ya kauce wa shirka ya kauce duk wani sabon Allah na biyu nuna wa yaro respectin na gaba da shi girmama manya na uku nuna wa yaro muhimmancin yin sallah a rayuwa na hudu nuna wa yaro muhimmancin umarni da bin Allah na biyar nuna wa yaro hana sabon Allah na shida nuna wa yaro hakuri akan duk abin da zai faru gare shi cikin bin Allah da yake yi na bakwai nuna wa yaro godiya zuwa ga Allah da ya halicce shi ya kuma halicci iyayensa na takwas nuna wa yaro darajar iyayensa gare cewa su manyan mutane ne na goma nuna wa yaro kaucewa girman kai da alfahari a bayan ƙasa waɗannan su ne daga cikin muhimman abubuwa da ke cikin ainihin tarbiyya din wanda mu ɗauki ƙur'ani mu karanta mu tsabbaka wannan a cikin rayuwarmu baya ga wannan a gaggauce daga cikin muhimman abin da ya dace mu yi a rayuwa mu rika roƙon Allah Allah ya sa mu da iyalanmu mu zama 'yan aljanna ita ce a tarbiyatu du'a ta addu'a wannan qur'anin Allah bayyana mana daga cikin siffar bayin da Allah zai musu rahama siffar bayin da Allah zai kai su aljanna ko da aikin su bai kai su shiga aljanna ba yace daga cikin siffar su dare da rana suna roƙon Allah Allah ya basu mata da ‘ya'ya salihai ya kuma sanya su su da ‘ya'yan nasu su zama cikin bayin Allah na ƙwarai su jagorori ne haka mace tana roƙon Allah in ba ta yi aure ba Allah ya bata miji na kwarai yaya na kwarai ya kuma mai da su jagorori a cikin na kwarai din Qur'anin Allah hakaito mana labarin siffofin jama'ar da Allah zai musu rahama da yace wa ibadun rahmanin ladina yamshuna alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama bayan Allah mai rahama bayan Allah ubangiji wanda suke tafiya a bayan ƙasa cikin nutsuwa da rashin alfahari idan jahilai sun musu maganar jahilji sai su ce zaman lafiya muke nema daga cikin siffarsu sai Allah ya ce والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين imama wannan addu'a addu'a ce mai muhimmanci ga dukkan wani mutum da ke niyyar aure ko ya aure da ke tsammanin haihuwa ko ya aihu a da yaushe ya rika addu'a da wannan addu'a rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama kar mu kuskura mu yi wasa da wannan addu'a ya ubangiji ka ba mu daga cikin matanmu ko daga cikin mazanmu in mata ne da ƴaƴanmu mutane masu nagarta masu farin jini salihan bayi ka kuma sanya mu a cikin masu jin tsoron Allah mu zama jagorori kula ga waɗannan abubuwa su ne muhimman abin da zai mu ɗauro a kayansu alkhatima na ƙarshe saboda ƙarancin lokaci kuma muna buƙatar koma gida a yau insha Allahu ta'ala muna addu'a Allah ya sanya albarka cikin wannan aure Allah ya bada zuriya tayyiba kuma jama'a da suka yi kokari wajen tabbatuwar wannan program Allah ya saka musu da aljanna ina farawa daga shi mahaifi gare mu gabaki da Alhaji Banu Soro sarkin shanun sarkin fulani Allah ya saka masa da aljanna zuwa imam na wannan masallaci mai albarka da sauran malamai da ke karantarwa a wuri din dukkaninsu Allah ya saka musu da aljanna kuma ina addu'a zuwa ga ango da addu'a da annabin Allah ke cewa mu rika yi wa angwaye barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khairin jama'ar da ke da aure muna roƙon Allah ya sauke musu hanyar cin abinci da kuma ilmantar da 'ya'yansu da matansu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 in na ce abun da ya dace shine abun da take da ilimi a kai zai shawarce ta ba zai iya zama komai a rayuwa sai ya shawarce ta ba sai dai abun da ya ga yana da alaka da ita iya da muhimmanci ya shawarce ta yanzu misali a shari'a idan mutum ya je aure bai ga iyali sau ba ce yayi haramun ba to sai dai yana da kyau a yi kokarin yi wa iyalai nasiha fahimtar da su muhimmancin abun gamsar da su da kuma nuna musu duk abun da suke tsoro insha Allah ta'ala ba zai faru ba matarka abokiyar shawari ne gare ka shi yasa Allah ya ce kawa ce gare ka shi yasa Allah yake cewa yau mai firma min shahi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi muhallu shi ne wa sahibatihi kula ga wannan matarka kawa ce gare ka don haka in akwai abin da za yi mai muhimmanci iya da kyau ka shawarce da cikin abin da take da ilimi ita kuma ta yi hakuri akwai wurin da ba dole ba ne sai miji ya shawarci mace a wasu abubuwa don ba ta da ilimi kan wani al'amari din kula ga wannan babu dama ka shawarce da kan abin da ba ta da ilimi ko kuma abin da ba za ta yi ba da wani shawari a kansa ba don ba san me ake ciki ba ɗaya kenan na biyu a wani lokaci ana samun kuskuren matan mijin yana so ya shawarce da sai dai ita kuma ba ta iya kulla bakinta ko me ya gaya mata sai ya ji shi a makwabta labarin ya isa in tana da wannan hali sai ta gyara in kuma ba ta da wannan hali tana kokarin bin Allah mijin ya yi iya kokari ya ga ya ja ta a jiki a jiki yana shahararsa daga lokaci zuwa lokaci wannan zai kawo alkhai Allah ya ba mu zuriya tayyiba na'am to ana ta maganganu da dama a kayan su mafiya yawa bil hakika wanda suke da aqida ta shi'a suna da fahimtar cewa Abu Talib ya musulunta amma masu aqida sunna abin da ya tabbata gare su ne Abu Talib bai musulunta ba sai dai kawai akwai hadisi na Imam Bukhari rahmatullahi alaihi tambaya da Abu Huraira yayi wa annabin Allah tsira da amincin Allah saboda gare shi kuma radiyallahu an yake tambaya cewa Abu Talib ya dauki ka a rayuwa ya ma kaza ya ma kaza ma kaza kuma ga halin da ya mutu shin akwai wani sauki da Allah zai mar gobe kiyama sai annabin Allah ya ce na tuna za a mun wannan tambaya sai dai kuma na san ba mai mun tambaya sai kai Abu Huraira saboda kana da kwadayin sunna da son sanin hadisi annabin Allah ya bayyana cewa Allah zai dan sawwaka masa azaba wani lokaci saboda hirmar da yawa annabin Allah kula ga wannan abin da ya bayyana shine bai shiga musulunci ba wallahu ta'ala ala to ala ayi halin fahimtar Sheikh bin Bas rahmatullahi alaihi tunda zabi biyu ka kawo zabin guda hudu ne amma kai akan biyu kake magana don haka bar na bar biyun da baka tambaye ni a kayan su ba Sheikh bin Bas Allah ya masara cikin littafin sa na fatawa ta ta'allaq bi arkanul Islam yace a wannan hali mutum ya bi jam'i din matukar kasarun ba jam'i za su yi su ba to ya bi jam'i din shi fi alkhairi da ya sallah shi daya ina fatan mun fahimta idan ya riga zo masallacin sai dai in bai zo ba ko yana gida ko kuma an idar da sallah to a wannan hukuncin sa daban ne amma na magana kan wanda ya zo masallaci ya jona sahun tun da ya zo shi fi alkhairi da ya sallarsa shi kada shi wannan shine fahimta da ya kawo cikin fata ta Allah bi arkanin islam saboda darajar jami'i da hadisi ya kira salatul jama'a afdal min salatil fardi bi 27 daraja tare da shi ma kasar akwai falalarsa shine inna allahi yuhibbu an yu'ta rukusahu kama yakrahu an ma'asiyatuhu hadisi na ibnu khuzaimah rahmatullahi alai Allah yana so idan ya bada sauki to ya aiki da saukin kula ga wannan in dai a cikin option biyu da ka kira ne to ya bi jami'i din ya fi da ya sallah shi daya in ku akwai za su yi sallan kasar tare to su yi sallan kasar shi fi dace da su bi jami'i wallahu ta'ala alam to ala ayyi halin wannan bai halatta ba malam mai risala Sheikh Alƙairawani Allah ya masa rahama yayi bayani akai cewa bai halatta ba bayan nan hadisai da dama sun zo suna bayyana azaba da busifa da ke cikin wannan cewa bai halatta ba a shari'a wasu na cewa in an yi wannan sai dai in an yi da girman kai ne bil hakika magana mafi inganci ko babu girman kai wannan hukunci ya hau kai hadisi a bukhari annabi Allah na cewa izratul mu'min ila nisfi saq wala haraja fi ma bainahu wa bainal ka'bayn ma asfal min al ka'bayn min al izar fa huwa fi nari ɗaya kenan na biyu ana kafa hujja da hadisin abubakar radiyallahu anhu cewa annabin Allah ya ce misalin ka baya idan alfahari idan annabin Allah ya ce misalin sa baya idan alfahari ni yanzu misalin abubakar siddiq ne ba misalin sa bane na farko tun yana duniya an ce shi dan aljanna ne na biyu shi sahabi ne a cikin sahabban ma shine number one na uku sahabbai sun ce su gaisa da annabin Allah kada ya fi zamanin da aka yi ba annabin Allah na shekara arba'in da shida yaya za a yi na hudu tun yana duniya sun shi dan aljanna ne ta yaya za a yi wanda ke da labarin tun a duniya dan aljanna ne ka ce kai da kake raye a duniya ko a BBC ba ce an gafara ba ka ce kai da shi ɗaya ne ai ba zai yi ba ba zai ma yi ba kula ga wannan ala ayi halin magana na da tsawo akan wannan yi kokarin dai kauce wannan shi ya fi dacewa wando a son samu kada ya taba idan sawu son samu kada ya taba wannan shine da musulunci ya karantar ba wai wani abu ne na ko aqida shi ba a wannan shine aqidar sunna kuma shine annabin Allah ya karantar kuma haka yake ga hadisai rututu na a cikin riyadu salina ga su a bukhari ga su a muslim abu dawud da tirmizi ne sai ibnu majah hatta imamu malik Allah ya masa ma ya kawo hadisai da dama a kayin su dai bayyana cewa wannan shine musulunci da wallahu alam